Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babban rana. 28 ga watan Yulin shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jimu ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu makirri ne tare da Mahmud Lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. To Baba Yakubu barakar da ake samu a fadar shugaban Amurka ta White House ta fito fili bayan da sabon daraktan yada labaran fadar ya caccaki waɗanda yake zargi da kurmata bayanan sirrin gwamnatin Trump. 'Yan sandan Isra'ila da Falasɗinawa sun masu ibada sun yi gama a wajen wani ibada mai tsarki a tsohon birnin Jerusalem. sannan 'yan majalisar dokokin amurka sun amince da wani kuduri da ya kakaba sabbin takunkumi akan rasha da iran da koriya ta arewa sai dai akwai alamu da ke nuna cewa da kyar shugaba trump ya saka hannu akan wannan kudurin doka to ko bayan kun gama jiyar labarai za ku ji cewar wata babban kotun oshogbo a jihar osun ta yanke hukuncin kisa akan wani mutumi da ya sata naira dubu uku da ɗari hudu da ishirin to koya mutane ke ganin wannan al'amarin akwai wanda suka sata miliyon miliyon miliyoyi ko triliyon ma ba a yi masu kome ba amma kuma wanda ya sata dubu uku da dari hudu da ashirin a ce a ji a hangin wannan bai dace ba a jihar neja kuma wato wakilan majalisar dokokin jihar ce suka yi watsi da tantance waɗansu mutane wanda gwamnan jihar abubakar bello ya aika da sunayensu don a musu a tantance su ya naɗa su mukaman mataimaka masu baiwa gwamna shawara yanzu nan muna da kimanin kusan goma sha biyar to inda an amince da guda uku dinnan kaga ana kusan ana da kusan goma sha takwas ba ai kaga ba karamin nauyi ba ne to bayan haka ma muna dauke da shirin lafiya uwar jiki da juma'a ali za ta gabatar amma duk sai bayan shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barakar da ake samu a fadar shugaban amurka ta white house ta fito bayyana jama'a yayin da sabon shugaban da ke kula da sashen yada labarai anthony scaramucci ya fara caccakar waɗanda ke kwarmata bayanan abin kunyar da ke faruwa ga gwamnatin shugaba trump inda cikin kakkausar murya ya kaddamar da yakin tunkarar abokanan hamayyarsa da ke fadar ta white house scaramucci ya caccaki shugaban ma'aikatan fadar ta white house ryan frebus da kuma shugaban tsara dabaru steve bannon inda ya yi amfani da wasu kalaman batsa a wata hira da yi da jaridar the new yorker da ke fitowa mako-mako wacce ta wallafa a shafinta na yanar gizo a jiya alhamis scramuch wanda hamshakin mai kuɗi ne da ya taba aikin banki a yankin hada kasuwanci na wall street wanda kuma ɗan gani kashenin shugaba trump ne ya fara cikakar privacy ne wanda yake zargi da kurmata bayanan sirrin da aka tattauna a tarukan fadar ta white house Priebus wanda shine tsohon shugaban jam'iyyar Republican na da alaka ta ƙudda kudda gaggan 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar dokokin Amurka kuma jigo ne a cikin jami'an gwamnatin ta trump a wata hira da suka yi ta wayar tarho scaramucci ya faɗa wa wakilin jaridar ta dini yoka a washington cewa ryan sprabus wato dan abu kazan abu kaza ne wanda a yaushe yake fama da matsalan nan da mutum yake tunani wasu na kokarin su cutar da shi 'yan sandan isra'ila da falasɗinawa masu ibada sun yi aron gama a wajen wani ibada mai tsarki a tsohon birnin na jerusalem bayan da isra'ila ta cire matakan tsaro na karshe da ta saka na dasa wasu na'urorin daukan hoto a farkon watan nan falasɗinawa sun yi ta jifan 'yan sandan isra'ilan da duwatsu waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da harba hayaƙi mai sa hawaye da harsashen roba a ƙofar wurin ibadar a cewar kungiyar falasdinawan ta red crescent mai bada agajin gaggawa akalla falasdinawa ɗari suka samu raunuka a wannan aron gama da aka yi ciki har da waɗanda harsashen roban ya samu da kuma waɗanda aka musu duka da yawa daga cikin waɗanda suka ji jikatan sun samu karaya ne na ƙashi a cewar kungiyar ta red crescent 'yan majalisar dokokin amurka sun amince da wani kuduri da ya kakaba sabbin takunkumi a kan rasha da iran da koriya ta arewa wanda za a aika wa shugaba donald trump domin ya rattaba hannu a kai kusan daukacin sanatocin da ke majalisar dattawan suka amince da wannan kuduri a jiya alhamis inda 98 suka yi na'am da shi yayin da mutum biyu suka zaɓi akasin haka kwana guda bayan da majalisar wakilai da ta dattawa suka amince da sharuɗan da ke kunshi a cikin wannan kuduri. sanata bob coker na jam'iyyar republican ne bayyana wannan matsaya da aka cimma a wata sanarwa da ya fitar da yammacin laraba inda ya ce an samu damar cimma hakan ne bayan wata tattaunawa da aka yi da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai kevin mccarthy tun a baya dai ita majalisar wakilai ta amince da kudurin inda wakilai 419 suka amince yayin da mutum uku suka nuna adawarsu da kudurin amma kuma fadar shugaban amurka ta white house ta ce mai yiwa shugaba donald trump ya yi amfani da karfin ikonsa ya ki amincewa da sabbin takunkumin da kakaba wa rashin da iran da kuma kore ta arewan lamarin da ya janyo kakkausar suka daga 'yan majalisa da kuma manyan jam'iyyun kasar biyu a wata hira da ya yi da cnn sabon daraktan yada labaran fada white house anthony scaramucci ya ce mai yawa ya saka hannu ko kuma ya ki amincewa da takunkumin ta hanyar amfani da karfin ikonsa ta yadda zai iya cimma wata matsaya da za ta fi zafi ga ƙasar ta rasha a maimakon takunkumin sai dai mai tsawatarwa a bangaren masu rinjaye a majalisar john conin wanda dan republican ne da ke wakiltar jihar texas ya faɗa murya amurka cewa yin hakan babban kuskure ne kuma zai fi kyau idan jami'an fada ta white house suka haɗa kai da mu domin wannan doka wasu waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu fitattun sanatocin 'yan jam'iyyar republican su uku sun ce ba za su kada kuri'a da za ta soke wani bangaren dokar da ta samar da tsarin kiwon lafiya na kasar ba har sai sun samu tabbaci daga shugabannin majalisar cewar ba za su amince da tsarin ba kamar yadda yake a maimakon haka sai sun amince a tattauna akan wani ingantaccen tsari da zai maye gurbin shirin kiwon lafiyar na obamacare a farkon makon nan sau biyu 'yan republican da ke majalisar dattawa suka gaza soke tsarin kiwon lafiya na obamacare wanda aka kwashe shekaru bakwai ana amfani da shi a yunkurinsa na ko ku ko wato a soke dokar ta samar da tsarin baki daya ko kuma su soke shi su soke shi ya maye gurbin dokar wata, wata daban da za a gabatar a jiya alhamis 'yan jam'iyyar republican wato sun yi yunkuri na neman ƙuri'u na samun damar amincewa da abin da 'yan jam'iyyar republican din suka kira kudiri mara auki da zai kawar da shirin kiwon lafiya mai ra'usa na obamacare wanda hakan na nufi za a kawar da wato sharaɗi na tsarin kiwon lafiya na obamacare da yake tilastawa amurkawa su yi amfani da shi ko kuma su biya tara wanda har ila yau yake tilastawa ma'aikatu su bai wa ma'aikatansu kariya na inshorar lafiya a ƙarshe yarima william na birtaniya zai ajiye aikinsa na tuƙin jirgin sama a karo na ƙarshe magajin sarautar ta birtaniya na aikin dare ne da kamfanin jiragen angliya mai ɗaukar marasa lafiya inda yakan kwashe wanda ya kwashe shekaru biyu yana jigilar likitoci da ke kai ɗaukin gaggawa ga marasa lafiya yarima william wanda ke rike da sarautar duke of cambridge zai ajiye aikin tukin jirgin ne domin ya mai da hankali kan sha'anin sarauta labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wata kotun birnin Oshogbo a jihar Oshun a Najeriya ta yanke wa wani matashi dan shekaru 40 kayode a daidaiji hukuncin kisa ta hanyar rataya sakamakon samunsa da laifin fashi da makami inda ya kai wa wata mata hari ya sace mata 3,420 to ko me masana shari'a suke faɗi akan wannan hukunci ga rahoton wakilinmu hassan umar tambuwal. hukunci ba abin mamaki ba ne duba da doka ta najeriya ka san shi abin da doka ta canada daban abin da kuma ido ke kallo daban to don haka doka ta najeriya abin da ta da musamman dokokin da ke da a ake amfani da su kuma kusan dokokin da ake amfani da su a kudancin najeriya duk abin da ya shafi laifi na fashi hmm. to dama hukuncin sa kenan wato shi hukuncin ba yana la'akari ne da girman abin da aka yi fashi a kan? A'a shi fashi da makami shine ke da wannan hukunci saboda ba abu mamaki ne don kotu ta samu mutum da laifin eh, laifin fashi da makami kuma ta yi masa hukunci da kisa wannan ba kuma ba. Barista wasu mutane suna ganin cewa akwai mutanen da na saci miliyoyi biliyoyi kuma suna nan suna wadaƙa cikin jama'a ba a yanke musu wani hukuncin kisa ko rataya ba. Eh. Amma wannan naira dubu uku da ɗari hudu da ashirin kawai na hannun wata mata da ya fashi shi an yanke masa hukuncin rataya. Wannan ba ka ganin cewa wannan hukuncin ya yi tsanani? A'a bai yi tsanani ba wato kafin shi ba ta daban fashi da makami shi kuma daban. Kaga ci abin da ya shafi fashi da makami cikin kashi na ɗari huɗu da ɗaya na dokokin da suka tanadi hukunce-hukunce a kan laifuka waɗanda ake amfani da su shi ya tanadi cewa duk wanda ya yi ta hanyar yin amfani da barazana ko ƙarfi akan wanda zai yi wa fatar to ya aikata fashi da makami. irin wannan laifi kuma ne wanda ya zo a sashe na ɗari hudu da biyu ƙaramin sashe na ɗaya da na biyu a ƙaramin sashe na ɗaya dokar nan ta tanadi cewa duk wanda ya aikata laifin fashi da makami da bai kasa zama gidan yari na shekara ashirin da ɗaya ba amma sashe na ɗari hudu da biyu ɗin doka sai ta tanadi cewa a duk yayin da aka yi wannan fashi da makami matsawar an yi amfani da baya wato makamai waɗanda ake harba irin bindiga ko mm. wani offensive weapon ko duk wani makami wanda yake a iya kai hari da shi ko wani abun da ya shafi wato wani sinadari wanda ka iya cutarwa da ɗan adam wajen mm. to a nan doka sai ta tanadi cewa lalle lalle ma ne wato sakin layi na biyu na wannan sashe na biyu na ɗari hudu da biyu cewa irin wanda ya aikata wannan laifi ko su ta yanke mashi hukuncin kita. To menene ra'ayin jama'a a game da wannan hukuncin? na Kasim Washudin. Hukunci da aka yanka ya daidai amma wajena bai daidai sosai ba saboda duk yaran nan gidan da ya ji wannan magana bai sai ji daɗi ba. A kan dubu uku da ɗari hudu da ashirin a ce a ji a hangi mutum are mutu a bai dace ba. suna na Yemi. Tsakani da Allah wannan hukuncin ya yi tsanani kuma bai kamaci dan Adam a mai wannan hukuncin ba. ba kan kuɗi da basu kai ya kawo ya karya ba ana cin tara ko a sa shi dai shekaru gidan yari amma a ce hukuncin a raba da rayuwa ta gaba ɗaya. Eh, suna na tayo wahab wallahi don allah kamata a yanke irin wannan hukunci ba a kan dubu uku da wani abu akwai wanda suka sata miliyon miliyon miliyoyi ko triliyon ma ba yi masu kome ba amma kuma wanda ya sata dubu uku da dari hudu da ashirin a ce a je a hangin shi. wannan bai dace ba wallahi allah bai dace ba hassan umar Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da ta kare da ta yi A gaida Hassan Umar Tambuwal. Majalisar Dokokin Jihar Neja ta ki amincewa da bukatar gwamnan jihar Abubakar Sani Bello na neman nada wasu sababbin masu bashi shawara guda uku wanda ya tura su zuwa Majalisar Dokoki don a tantance su. Ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Wasu bayanai dai sun nuna cewar majalisar ta ɗauki wannan mataki ne domin nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin jihar Niger ta kashe makudan kudaden nan naira miliyan dubu bakwai da miliyan ɗari biyu na Paris Club da jihar ta samu a kwanakin baya. Honorable Sha'ibu Liman Iya shine mai magana da yawun majalisar dokokin. Duk abin da aka yi da kuɗin ai mu za mu zo mu sani. tun da majalisa tana da matakai da za ta bi ta oversight in aka fita 'yan kwamiti na majalisa suka fita za su bi dukkan ma'aikatu su ga me aka yi sannan advisors masu baiwa gwamna shawara yanzu nan muna da kimanin kusan goma sha biyar to inda an amince da guda uku dinnan kaga ana kusan ana da kusan goma sha takwas ba ai kaga ba karamin nauyi bane to shi yasa muka ce a yanzu dai a dan saurara A yanzu dai 'yan majalisar sun ce suna cikin wani yanayi na talauci a sakamakon yadda aka ɗauki dogon lokaci ba tare da gwamnatin Niger ta ba su kuɗaɗensu na gudanar da ayyukan mazaɓu ba. Kaga in ma wani wakili ko wani ɗan majalisa yana cikin matsala da mazaɓansa ya daji irin wannan bayani don ina magana nan da yawun 'yan majalisa ne. Saboda haka duk mazaɓa wanda suke ganin dan su baya aikata waɗansu abubuwa kaga sun ji bayani na halin da mu ma muke ciki. To amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Isa Ladan ya ce ba su da labarin majalisar ta ki amincewa da bukatar gwamnan jihar na tantance masu ba da shawarar. Har zuwa yanzu da nake magana da kai ne sakataren gwamnati kuma har zuwa yanzu ba wani rubutu irin haka da ya zo gurina kuma ba wanda ya kira daga majalisa ya ce ba su tantance ba a kan maganar kudaden Paris Club kuwa, sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Isa Ladan ga abin da yake cewa. Eh to zancen kudaden Paris Club kasan wannan ba hurumi na bane. To za ku ce game da korafin su na cewa kudaden na gudanar da ayyukan raya kasa ba ku ba su ba kuma ba su ji wani labari. Eh to wannan ma kasan kamar na faɗa sha'ani da ya shafi kuɗi zuwa majalisa baya bin ta ainihin ofis din sakataren gwamnati. So ba zan iya bada bayani ba A yanzu dai tawagar gwamnan jihar Niger ta yi ƙasar Amurka, inda ake sauraron dawowarsu domin ganin yadda za ta kaya a tsakanin ɓangaren gwamnatin da kuma majalisar dokokin jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. to madalla a gaida mustapha nasiru tsari yanzu kuma karfe ɗaya da binti goma sha biyar na dare ga mu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jama'a Lice daga birnin Washington DC na ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara yau da wasikar Bala na yashi unguwar ko'ina ne a can dai ga tamudana ban ga suna unguwar sosai ba, amma kamar lakwaja ne dai ta. Ya ce, wai shin akwai illa shan magani da ruwan sanyi ne? A ba wani illa shan magani da ruwan sanyi hajiya. <laughs> to, eh. tambaya na biyu kuma ya ce, wai idan mutum ya sha magani ba tare da ya ci abinci ba? akwai abin da zai faru akwai cutar da za ta mai? To akwai wasu magunguna da ya kamata mu rinka mu ci abinci kafin mu mu sha su. To irin waɗannan akwai yadda za a ce ka ci abinci kafin ka sha maganin nan. Abin da ke faruwa da irin magunguna in baka ci abinci ba suna iya ɓata cikin ka. To iyakar abin da kawai za su yi kenan? Eh, ba wata illa. Suna iya kawo gyamban ciki ma waɗansu ba kai sa'a ba. To. Eh, so da shi yasa akan so ka ci abinci don ya kare cikin naka in ka sha maganin. akwai wasu magungunan ba kowane magani ne dole ka sha da sai ka ci abinci kake sha amma in ka ta magani ka tambaya kamata ka ci abinci ko kada ka ci abinci da shi amma yawanci wanda aka ce ka ci abinci ne dole ka ci abinci kafin ka sha su To ai galibi ma likitoci sukan shawarci mutum abin da zai yi ko? Eh yawanci sukan shawarci mutum yawanci irin magunguna kamar na ciwon jiki da ko tsamin jiki da sauransu yau irin waɗannan dole sai ka ci abinci. To likita tunda ana batun wannan batu ne. Eh. ya kuma yi tambaya game da batun ko shan magani da ruwan sanyi yana iya jawo illa to likita akwai na ga wasu sukan sha magani da coca-cola ko fanta ko eh, wannan baya da illa bai kamata mu dinga shan magani da coca-cola ko su irin aure kin sa abin da ya sa duk magungunan nan akwai abin da ke cikin su akan kira shi shi wanda abin da ke sa ya rinka kamar kumfa-kumfa din nan wato kamar su coca-cola ne. eh, eh. wannan carbonation ke kawo wannan to bai kamata kana shan magani da irin carbonation abubuwan da ke da wannan irin carbon iska iskan nan ba bai kama ba shi da kyau eh. to me zai faru in mutum ya dinga yi to duk wani lokaci kin san wannan shi iska iska carbon na wani lokaci yana canza ya zama wani abu kamar irin acid acid haka to wani lokaci yana iya waɗansu wani lokaci yana irin waɗannan na iya ma irin rage ƙarfin maganin wani lokaci amma ba duk magunguna saboda haka in dai abin da yasa ake kawai ka sha maganin ka da ruwa kawai kada ka sha da wani coca cola ko ko eh don wasu kawai in coca cola na hannun su ko shayi ne sai kawai ka ga an sa magani a baki an haɗe eh mutum bai ya kamata kawai mutum ya sha magani da ruwa kawai ya fi amfani To, to eh. kasan kullum akan ce dama idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. To likita Malam Bala na yashi daga unguwar yashi can Lakwaja? To. Ya sake yin wata tambayar. To. Ya ce wai duk lokacin da ya baccin rana sai ya ji jikin shi ya mutu kamar yana da ciwon malaria zazzabin cizon sauro. Eh, me ke sa haka? To yawanci inda mutum ya huta bai kamata ya in ya tashi rinka jin kasala ba. Akwai matsala. Akwai matsala. Da yana ji wannan ya kamata a je a duba shi sosai haji amma bai kamata a in ya dan huta ma ya kamata in ya tashi rinka jin garau. Eh. maimakon ya ji kaman yana zazzabin malaria kaman yana zazzabin malaria ya je a duba kila ma kila yana da zazzabin amma dole a je a duba kamar da yanda ya mana bayani in ya je gun likitan shi ya mishi bayani haka ya mishi bayani yanda ya mana eh, za za bincika kuma a kai sa za a iya taimakon sa to ina fatan malam bala ne ya shi yana kusa kuma ya ji wannan amsar da ka bashi allah kuma ya sa a dace amin amin to sai kuma wasiƙar rilwanu fajardu a can ƙaramar hukumar dange shuni jihar sokoto to ya ce wai gaskiya ne ciwon makogwaro akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa kuma wai gaskiya ne makogwaro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunanin da farko ne <laughs> ka bashi an sa ka abin da yake nufi? ya ce me ya tambayar da ake wai cikin makogaro to a cikin makogaron mutum eh. akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa a to wannan dai ba wannan ba wannan ba camfi ne eh, wannan kamar can canfi ne hajiya to tambayar shi ta bifa wai gaskiya ne kuma makogaro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunani a wannan duk camfi ne <laughs> to ina fatan malam lirwano fajatu yana kusa kuma ya je bayanin wannan tambaya da wato ansa da ka bashi to sai kuma a wasiƙa da muka samu daga wajen isa ibrahim hadeja to shi yana son ya san abin da ke kawo ƙyasfi ne ke kawo ƙyazi ƙyazi ai abin da ake kira kumburin fatar jikin dan adam ne <laughs> wanda ake kira inflammation na fata eh. to wannan akwai ƙwayoyin cuta da ke shiga fatar suke kawo wannan to shine ke sa wurin nan shi ke sa shi kaga yadda yake ya ta kaikayi to abin da ke kawo shi kenan akwai magani ko eh wannan akwai magani akwai man da za a rinka bayarwa kuma in dai mutum na da ƙyazi ya kamata ya rinka sha mai yadda wuraren ba zai bushe kwarai ba in yana wannan yakan taimaka kwarai rage yawan kankayin da zafinsa amma akwai mai da ake ba wanda zai iya warkar da mutum aka yi sa'a kwarai da gaske ana gado a ba a gado ba a cika gadon shi ba hajiya to kazanta na da alaka da cutar kazanta yana ƙara tsananin sa to amma kuma inda mutum na rike zai kamata kana canza kaya da waɗansu in kai haka za su iya kamawa to Allah ya sauke amin amin hajiya To sai kuma wasikar Malam Usman Maniya a can nan ba bakwai janya Adamu akwatin gidan waya 5,519 a can Ikeja Lagos. To. Shi kuma ya ce wai yana so ne ka mishi bayanin akan shin wani irin abinci ne ke ba da ruwan jiki kuma wani iri ne ke ba da jini. Ka fahimci tambayar? Eh na fahimta. To. ai a cikin jikin ɗan adam ba bambanci hajiya. Domin ai wurin bakwai bisa goma ko takwas bisa goma jikin ɗan adam ai ruwa ne. To a saboda haka ba ba abincin da yake ba a jikin ruwa kenan. Eh to shi yasa duk jinin ma yawancin shi ruwa ne hajiya. Eh to jinin to shi yasa yawanci a akan so mutum ya rinka shan abin da ke kara mutum ruwa shine mutum dole ya rinka shan ruwa sosai. To. Yasa ake so mutum ya sha kaman kofi bakwai zuwa takwas a rana. To. Na ruwa. eh to in kana shan wannan to bayan wannan kuma akwai abubuwan da ke gina shi jinin cikin jikin dan adam eh, abubuwan da muke ci kayayyakin abinci kenan eh, kayayyakin abinci suke gina jinin sosai amma ƙara ruwan jikin mutum in dai kana shan ruwa kuma abubuwan da ke da ruwa wadansu abubuwan da muke ci a yawanci suna da ruwa an ka sha kamar su su abarba ne su su lemun zaki ne har da su kamar kankana haka eh kankana duk suna da ruwa to eh, eh saboda haka duk abin da muke ci akwai ruwa a ciki ma'ai To ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi Malam Usman. To sai kuma wasiƙar Lami matar janar sakatare Muhammad Ahmed Usman a tungan makeri akwatin gidan waya 95 a can kagara jihar Naija. To, to, an state ɗinmu ne yau. Eh, ta ce wai me yasa ne idan mace mai shayar da jariri nunan take kumbura wai su sutu-sutu idan jaririnta yana zazzabi. Eto, eh abin da ke hawa kin san yawanci in yaro na da zazzabi bai shan nono sosai To. To kuma kowane lokaci nonon na saukowa ne. Domin a yanda Allah halittar Allah yake shi da inda mace gama da tana ta ciki kafin ta haihu ai sai ga nonon ya so girma. Domin yanda Allah ya yi akwai wani abu da ake yake ta kwakwalwa kuma ta yanda ke binta jikin dan adam yadda lokacin sai nonon ya rinka sauka. To kowane lokaci yaro yana aka haifi yaron to nonon nan in bai sha sosai nonon na ta saukowa. Wato ruwan nonon na karuwa kenan. Eh yana karuwa. To kamar nan ma wani lokacin wannan ya faru ai akwai wani kamar famfo da ke ɗiban nonon a nan ƙasashen. Wato sai ta je ta rage ruwan nonon. Sai ta rage yawan shi eh. To shi yasa kenan sai a ga kamar nonon ya kumbura. Eh kamar ya kumbura. Eh, to in dai wannan in dai tana da wannan ya kamata ya amfani da irin wannan zai rage girman kuma a tun ya ji so ma sauki so ma shan nono wannan kumburin zai sai da in ko da yaro na shan hadda haka nono na da kumburi to ya kamata ya saurace je wani likita ila akwai cuta kenan eh, eh akwai lalura kuma in aka je aka duba cikin ikon Allah za a ba ta magani eh in aka yi sa'a za a za a gane abin da ke faruwa ba dai sankara bane ko ko sai an je an duba ba sankara bane wannan lokacin to ina fatan malama lami tana kusa kuma ta ji wannan bayani da kamata To ita kuma rakiya matar shugaba Adamu ɗan dilimi akwatin gidan waya 756 bukurcen Jos Jihar Plateau. To. Ta ce wani lokaci idan ta zauna in ta tashi tsaye sai ta rika jin jiri. To, wai shin take son ta sani karancin jini ne yake sa ta jirin nan ko kuma menene ke damanta? ta? waɗansu mutane ba karancin jini ba ne a waɗansu yadda Allah ya ɗan adam in ka tashi ke san yadda jinin mutum yake yadda yake bugawa eh. to in ka tashi to akwai wani abu na halitta da ke gyara yadda jinin yake yadda jininka yadda karfin shi yake yadda yake komai daidai yake amma akwai waɗansu mutane in suka canza ɗin jinin bai bugawa yadda ya kamata sai ga mutum ne ya so jinjiri dole ya zauna to in dai wannan na faruwa hmm. abin da za ta yi in dai za ta tashi kada ta tashi ga baki da cap ta tashi in tana kwance ta zauna tukunna wato ta tashi a hankali eh, a hankali in ta tashi ta zauna ta dan tsaya kaɗan sana sai ta miƙe to in ta wannan yawanci komai kan yi daidai amma akwai ɗansu mutane ko da komai mai suka yi in suka tashi za suna ganin jiri to wannan akwai magani da za a basu wanda zai zai rage zai gyara karfin jini yadda zai tsaya sosai yadda ba za ta ta tashi din ba za ta rika jin jiri ba amma yawanci in dai mutum ya wannan ya tashi kamar yawanci waɗansu mutane suka tashi da safe da sun tashi tsab gaba ki sai su rinka jin jini amma suka tashi suka zauna a gefen gado kamar su dan minti kaɗan sannan sai su tashi gaba ki to wannan yawancin su ba abin da ke damun sun haka To yana taimakawa ke. Yana taimaka musu kwarai da gaske haka. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka na za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da ke na in dai ke To madalla yanzu kuma labarai a takaice ne za mu gabata muku. Barakar da ake samu a fadar shugaban Amurka ta White House ta fito fili yayin da sabon shugaban da ke kula da sashen yada labarai Anthony Scaramucci ya fara ciccikar waɗanda ke kwarmata bayanan abin kunyar da ke faruwa ga gwamnatin shugaba Trump. Inda cikin kakkausan murya ya kaddamar da yakin tunkarar abokanan hamayyarsa da ke fada ta White House. Scaramucci ya ciki shugaban ma'aikatan fada ta White House Ryan Priebus da kuma shugaban tsara dabaru Steve Bannon inda ya amfani da wasu kalaman batsa a wata hira da jaridar New Yorker da ke fitowa mako-mako wacce ta wallafa sha a shafinta na yanar gizo a jiya Alhamis. 'Yan sandan Isra'ila da Falasɗinawa masu ibada sun yi aron gama a wajen wani ibada mai tsarki a tsohon birnin Jerusalem bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta saka na dasa wasu na'urorin ɗaukan hoto a farkon watan nan. falasɗinawa sun yi ta jifan 'yan sandan isra'ila da duwatsu waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da harba hayaƙi mai sa hawaye da harsashen roba a kofar wurin ibadar a cewar ƙungiyar falasɗina ta red crescent mai ba da agajin gaggawa akalla falasɗina ɗari suka samu raunuka a wannan arangama ciki har da waɗanda harsashin roba ya samu ko kuma waɗanda aka musu duka 'yan majalisar dokokin amurka sun amince da wani kuduri da ya kakaba sabbin takunkumi akan rasha da iran da koriya ta arewa wanda za a aika wa shugaba donald trump domin ya rattaba hannu a kai kusan daukacin sanatocin da ke majalisar dattawan suka amince da wannan kuduri a jiya alhamis inda 98 suka yi na'am da shi yayin da mutum biyu suka zaɓi akasin hakan kwana guda bayan da majalisar wakilai da dattawa suka amince da sharuɗan da ke kunshe a cikin wannan kuduri. wasu fitattun sanatoci 'yan jam'iyyar republican har ila yau su uku sun ce ba za su kada kuri'a da za ta soke wani bangaren dokar da ta samar da tsarin kiwon lafiyar kasar ba na obama kiya kenan to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai da hantsi za ku ji mu da wasu shirye shiryen amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya zuwa ga mutanen yalwa na birnin kumasi gana da rasuwan baba muntari a wannan mako allah ji kansa ya ba iyalansa haƙuri musamman ma mai ɗakinsa mazara da hakimin yalwa alhaji sa'alu maso kano yanzu a madadin mahmud lalo da wanda ya shirya ba da umarni malam sidi baba ya koma makiri ne ke sallama da ku da wannan safiyar sai da hantsi.